wannan wuri an zo ma'aikatan da suke cikin wannan wuri ma'aikatan gwamnati jiya jiyan nan an zo an ce dole sai sun fita sun yi kamar suna kokarin fita yau an zo an fitar da su da karfi an ce wannan wuri an siyarwa da dan gidan gwamna wannan wuri da fike bayan mu public procurement ah, ah, office ah, da ake fi sani da ofishin due process wannan siyarwa da dan gidan gwamna da aka yi ba wannan wurin ne kurin aka siyar masa ba a garin nan an siyar masa da wurare na gwamnati sun fi ɗari sun fi ɗari din mun sani kuma dukkaninsu kowa ya sayarwa ko me ya yi da su ba shi kaɗai ba sai mun ba wa gwamnati mai shigowa shawara ta karɓe waɗannan wurare saboda wuraren al'ummar jihar kano ne wuraren hukuma ce babu wani mahaduri da zai mallaka wa kansa kayan al'ummar jihar kano mu zira masu ido mu kyale shi wannan kwamiti na bankaɗo kadarar gwamnati da aka salwantar na bankaɗo gidaje da filaye na gwamnati da mutane suka mallaka wa kansu ba zai yi ƙasa a gwiwa ba wajen bibiya ko ina aka yi kowaye ya yi kowa aka bawa kowaye ya saya za mu tantance wannan wuri abin takaici wurin nan an yi masa farashi ya kusa miliyan 500 amma an siyarwa da ɗan lele naira miliyan ƙasa da naira miliyan goma shi kuma har ya sayar ya karɓi awalaja a hannun wani wannan zalunci ne da rashin imani wannan daidai yake da yi wa al'ummar jihar kano da kadarar jihar kano ta'addanci gwamnati mai shigowa za mu ba ta shawara a matsayin kwamitin bankaɗo wannan ta'annaci za mu ba wa gwamnati shawara cewa duk wanda aka bawa an bashi iska duk wanda aka siyarwa ya siya an bashi iska kuma ba wai za a karbe wannan dukiya ta al'ummar jihar Kano daga wajen su bane a'a sai mun kai su an hukunta su a kotu saboda kasar jihar Kano da suke kokarin su yi saboda ta'addanci dukiyar al'ummar jihar Kano da suke yi saboda mayar da kayan al'umma kayan su da suke yi wannan abin ne ba za mu saurara ba ba za mu daga kafa a kai ba wannan abin da suke wasan kwaikwayo ne suke yi. amma ba ku akwai doka ce ta bayawa shi gwamna dama ya yi abin da yake so ga kasa abin da yake so da wace irin doka ai babu wanda aka bawa wata doka ba wata doka da ta ba kowane mahaluki damar yayi abin da yake so komai a gurbin ka'ida ake shi abin da bature yake kira overriding public good public interest shine abin da za a kyautatawa al'umma al'umma shi duk wanda aka ce shugaba ne yau <coughs> burinsa shine kyautatawa akasarin al'ummar da yake shugabanci akasarin